يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da haduwa a wannan masallaci mai albarka na Professor A. Gwandu da ke a nan unguwar Arkilla Sabuwa a jihar Sokoto karo na farko domin fara karatun wannan littafin na adabu zifa wanda za mu fara karatun shi ne bayan mun kammala karatun a ahkamul jana'i wannan karatun da za mu yi muna roƙon Allah ya sa mishi albarka daidai lokacin da za mu fara karatu abinda ya kamata mu sani na farko shine dole mu karatu saboda Allah shi wannan babu wani babu wani abin da ake haɗawa da shi ikhlasi wajibi ne rukuni ne balma in ba a yi ikhlasi ba babu lada duniya babu lada lahira من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا Allah ya ce wanda duniya yake so shi abin da ya sake karatu domin a ce malam ne domin a ce ya iya domin a ji saurare shi Allah ya ce aljanna lahu fiha za mu gaggauta ne cikin duniya amma ma na sha'u abinda mun ka ga dama sai inda muka ma za a jin shi zai je kasuwa wani ya take shi ya faɗa da shi ya ce bai ma san shi ba shekara da shekaru yana son ya bukaci a ce an san shi zai je wani waje babu wanda ya san shi ma da wa inda muka ga dama za mu tara mai jama'a ƙargaggu mun san ko nawa ne su ɗaya mun ka bashi kuma ko shi ba kowa muke ba duk wanda ya so duniyar mu ke bashi ba liman nuridu shi ma cikin kuma sun duniya za mu ba mu ci awa wannan awa wannan awa wannan amma matsala dukkaninku sun maji an lalahu jahannama ya tsaha mazmuman Madura. sannan ya kasance wuta ita ce makoma za ka duk abin da za mu kunyana waje ba gare mu kyauta saniya wannan ba mai karantar ruwa ba kai shi ma mai zuwa karatu ni ya kawo ka na zo ne kawai domin in kama kurakurai na zo ne kawai domin in samu wata duniya na zo ne kawai domin ka ga a'a in ka fito da gida ya kasance abin da ya fi ka zuwa makaranta saboda Allah wannan kenan na biyu game da ikhlasi ya kamata mu san cewa ikhlasi baya hana jauda ikhlasi baya hana quality duk aikin da kake yi kana yi dun Allah amma kai samu nagarta a ya kasance kai na kwarai yana cikin yi saboda Allah misali ba za ka ce tunda saboda Allah ne ka karatu ban damu ba ko yayi kyau ko bai yi kyau ba ko yayi ko bai yi ba ko wuri yayi a'a Allah tabaraka ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ardi yace wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tubmidu fihi wa alamu anna Allah anna Allah ghaniyyun hamid Allah ya ce ya ku da kuka imani ku ciyar min tayyibati ma kasabtum da kyawawan abin da kuka samu na kasuwanci wa mimma akhrajna lakum min al-ardi da kuma abin da muka fi son muku na kayan noma wannan da muku daga daga kasa sai Allah ce wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna kada ku nufaci mummuna cikin dukiyarku tunda Allah za a ba ku ce ga abin da kuka bai sai Allah ce walastum bi akhizihi illa an tumidu fihi in ku aba ba ku so ne sai ku binci ido za ku yi wata tunda zamu yi karatu don Allah muke fatan zamu yi to ba za a ce kuma ko da kwaliti ko babu kwaliti ba ko yayi ko bai ba duk ayi ni ma tunda zan je aika harkar makaranta ne yanzu wannan unguwar ta akin da tana cikin unguwoyi da suka fi ko kowanne kyawu a Sokoto to ba za su tunda za mu gina masallaci ba masallaci na Allah ne bai mu gina masallacin laka ya Allah ce walastum bi akhidhihi illa an tumidu fihi in kai addin hili a wannan unguwa aka ce za a gina majidan laka ba za ka karba ba saboda haka Allah ya ce wa taj'aluna lillahi ma takrahuna kuma ku abin da kuma Allah ba sai abin da ba ku so wasu malamai cikin manyan manyan malaman mu na zamani nan suka ce wannan aya cikin abin da suka nufi shine mutum yana da ƴaƴa ke ce mai kokari mai kwakwalwa ya je karanta medicine ya je karanta engineering wanda bai ganewa ya karanta dirasatul islamiyya ya je karanta islamic studies shine malamai suka ce sai Allah ce wata aluna lillahi ba ta hula duk ciki wanda kuka kyama kana kusa da ni Allah za ka duk abin da ake na Allah ya kamata a kyautata annabi sallallahu alaihi wa sallam yanzu ana ya hadisi ya inganta cikin shu'abul iman yanzu ana gina kabari sai annabi ya ce ku gyara nan ku yi shi nan da kyau hatta wannan nasu annahu sunna har mutane suka aza sunna ne in za a kabari shi an yi mai kyawu sun maltafata ilaihim faqala sai annabi ya juya sai ya ce musu amma inna hadha la yaburu almayyita wa la yanfa'uhu amma kyautata kabari baya cutar da mamaci baya amfani ne in da aiki ne zai shigo ko an kabari mai kyawo, in ba mumini ne mai ba bai amfani ne ko an yi mummunan kabari idan mai imani ne zai amfani ne amma inna Allah yuhibbu min ahadikum idza amila amalan an yutqidahu Allah yana so ga ɗayan ku ne kawai in zai yi abu ya kyautata shi ko gina kabari ana so a gina kabari mai kyawo. da wannan zai kabari ne ya fi fita da kyawo. wannan bai fita da kyawo ba to Allah ya fi son kabarin da ya fi fita da kyawu don haka dole ne duk da ana yi saboda Allah mu yi kokari mu kyautata abinda a kyautata ba dan karatu a tabbata abinda ake gaya mutane abinda ya tabbata daga Qur'ani da hadisi ne abinda yake sunna ne ake ake ake karantar da su ko da ko babu zurfin karatu wannan ko babu zurfin karatu ya kasance dai akwai jauda abinda a jauda da karatu ya kasance daidai ne hanya ce ake ga mutane ta magabata ba laifi ba ne don an so a yi karatu a ɗauka ɗauka mai kyawu domin ya samu isa wurare da zai amfani jama'a duk wanda yana cikin kyautatawa da Allah yake so a yi abu na gaba idan za mu zo makaranta abu na uku ya kasance mun zo ne domin mu shiga aljanna misali ya ce ana zuwa makaranta ne domin a shiga aljanna da ka yi ta zuwa makaranta har aka gama littafi baka fahimci komai ba to zai yi ka shiga aljanna ta wannan hanyar watan fahimtar karatu ɗaya daga cikin abin da ake zuwa makaranta saboda shi ne amma ana zuwa ne domin a shiga aljanna man salaka tariqan yantamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna duk wanda ya kama hanyar makaranta ya kama hanyar aljanna don haka ka tuna cewa kana zuwa makaranta ne domin ka neman makarka aljanna abu na hudu ya kasance kana da niyya abin na ilmi za ka ɗauke makanka jahilci ne ka zo makaranta domin ka ji yadda ake ka je ka gwasa ne domin ka ce wani bai iya ba domin ka ce wani jahili ne domin ka wa wani kurin ilimi ba don shi ake zuwa makaranta ba abin da yasa ake zuwa makaranta domin kai ka ɗauke makanka jahilci abin da ya yi saura sannan sai ka isa ka gaya ma jama'a su ma su yi aiki da shi abu na ƙarshe shine idan muka zo makaranta muka koya mu tabbata mu ma mun isan ma mutane me yasa muka tunanin saka wannan littafi domin abu ne wanda za mu ji shi kan shi shagar su jini albani zai faɗi cewa abu ne wanda aka saba ji abu ne wanda aka saba yi amma kuma sunna ciki ne ta ɓoye ma mutane ya kasance mutane da yawa sani ba don haka in ka zo ka koya kai ka je ka iyan ma wani nabbar Allahu muri'an sami'a makalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha a wani hadisi annabi ya ce ballighu anni walau aya ka isan min koda aya ne ni na tabbata experience ina na mu'amala da mutane mutane suna son Allah suna son annabi suna son karatu haka mutane suke amma da yawa ana samun matsala ne wajen isar da karatu sai kasance da isar da karatu ya samu matsala wajen an saka kowane ku ya tabbata ya yi yasa hikima wajen da'awa in ka karanta wani abu da ya kasance ne daidai a yi in ka ga wani yana yin kuskure ba ta kai jahili ko wanda bai iya ba ko dan bid'a ba haka ake cewa ba yadda ake yi shine gyarawa ake cikin hudubar gari a wannan masallacin a jiya na ba su da misalai da yawa cewa wannan siyasa da ta zo na ga mutane da yawa a facebook wani suka yi abubuwan asha abubuwan da bai dace ba wani suka sai da imanin su akan siyasa wani suka sai da wasu bahar da ta ne suka dinga magana akan katin banza da wasu su da da za a haɗa duk masu takara gefe ɗaya a aje su zan ɗauke su saboda abin da su na ƙur'ani amma kowace irin magana yi su kai to amma kuma da yawan waɗannan duk wanda na kira cikin su nake kayi kuskure ka zaka gyara shi an sai yake ya karba zaka shi ba wani alheri ne da yake nuna suke da shi zaka duk wanda kaga kawa magana ya ci karba wala Allah usulubin ka ne bai daidai ba babu mai son a muzanta shi babu mai son a walakanta shi babu mai son a ce kai ba ka iya komi ba kowa yana so a karama shi Allah ya ce wala karamna bani adama Allah ya ce ma annabi Musa da annabi Harun za su je inda Fir'auna ya ce wa qula lahu qawlan layyinan Allah ya san cewa kake la'allahu ya tazakkaru aw yakhsha Allah ya san la ya tazakkaru wala yakhsha Allah shi ya san haka amma ce wa qula lahu qawlan layyinan zaka duk wanda ka ga ya kuskure ga duk abin da muke karanta suwa na sunna babu wanda muke karanta suwa domin ya musu ko ya gardama ko ya kai wani wuta ko ya ce wani dan bid'a ne a'a domin in ka ga kuskure kai kokari ka gyara don shi ko waya nake ke ta fatawa da mutu ya buga yana haka yi na da za a ba ba an sama fa gara mata suke musu ne kawai ana son a ce guda yayi an ce da in ka gama hukakka ka aje ba za an sama ka ba domin musu ka kai amma in ka gama musu ka kana bukatar ka sani ka zo ka same ni kai min tambaya za an sama domin ana so domin ana so a fahimta ne wannan kenan game da mukaddimar da zan yi kafin mu fara wannan littafin kamar na gaya muku yana magana game da zamantakewa ne na aure kuma littafi ne mai daɗin gaske littafi ne da tattara fa'idodi gaske kusa an magana aure abu ne mai daɗi ko to sai dai akwai abin da ake ce ma viewers discretion ko kuna ganin in ana kuna kallon wasu fina-finai sai a ce 18 plus ko ta shekara goma sha takwas zuciwa. to cikin sashen wannan littafin akwai viewer discretion akwai wasu abubuwa da akwai kan nauyi da kunya mai ɗaki na tace yanzu baka ji kunya baka je ka tsaya mutane waɗannan hadisan sai na ce wanda ya faɗe su ya fi ni kunya amma ya sahabban da suka ruwaito su sun fi ni kunya wanda ya rubuta su sun fi ni kunya to amma saboda kawai akwai kunya sai a kiyaye mutane kuma ga abin da daidai ga abin da a sunna ga abin da a daidai ai kunya shine ai ba daidai ba ko shine kunya shine abin mutane kawai su yi karatu su yadda suka ga dama kawai kowa ya ya ga dama don ka musamman kila karatu na sati na biyu da za mu shiga yau karatu lafiya lau yake amma kafin sati na biyu kawai annabi ne ke magana da haka kawai kowa ya kama kai eh za ta kara wasu da abin da ya ce za kowa kowa ya kama kai shi a daidai shi ya fi kowa kunya shi ya fi kowa tsoron Allah shi ya fi kowa sanin abin da abin da a daidai don haka za mu fara yau ashirin da hudu ga watan jimadar akhira shekara ashirin da biyar da hudu ga watan jimadar akhira shekara ta dubu ɗaya da yudu da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina Sheikh Nasiruddin Albani ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi ta'ala bismillahir rahmanir rahim قال المصنف رحمه الله الحمد لله القائل في مهكم كتابه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة والصلاة والسلام على نبيه محمد الذي ورد عنه فيما ثبت من حديثه تزوج الودود الورود فإني مكاثر بكم بكم الأمم بكم الأنبياء يوم القيامة وبعد فإني فإن لمن تزوج وأراد الدخول بأهله آدابا في الإسلام قد زهد عنها أو جهلها أكثر الناس حتى المتعبدين منهم فأحببت أن أضع في بيانها هذه الرسالة المفيدة بمناسبة زفاة أهل الأحبة tayyib inda za mu yi karatu muqaddima ta daga ita ce farkon littafin a irin wannan tana shafi na hamsin da tara a irin ƙarami kuma shafi na sha bakwai sha bakwai wanda adda irin wannan shafi na sha bakwai wanda adda kuma wannan mai girma shafi na hamsin da tara ci gaba wa ba da fa'inna liman ta zawaja wa da dukula bi ahalihi adabar fil islam kar zahara an ha a au jahila ha a akasarar nas hatta muta'abbidina hun. فأحببت أن أدع في بيانها هذه الرسالة المفيدة بمناسبة صفات أحد الأحبة إعانة له ولغيره من الإخوة المؤمنين على القيام بما شرعه سيد المرسلين عن رب العالمين وأقبتها بالتنبيه على بعض الأمور التي تهم كل متزوج وقربت لي بها التي تهم كل متزوج وقربت لي بها كثير من من الزوجات أسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم إنه هو البر الرحيم وليعلم أن آلام الزفات كثيرة وإنما يعنيني منها في هذه العجالة ما ثبت منها في السنة المحمدية مما لا مجال لإنكارها من حيث إسنادها أو محاولة التشكيك بها من جهة مبناها حتى يكون القائم بها على بصيرة من ديني وثقة من أمري وإني لا أرجو أن يختم الله له بالسعادة جزاء جزاء افتتاحه حياته الزوجية بمتابعة السنة وأن يجعله من عباده الذين وصفهم بأن من قولهم ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والعاقبة للمتقين كما قال كما قال رب العالمين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين mala ya ce alhamdulillahi ƙa'il fi muhkami kitabihi dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah wanda ya ce cikin littafin nan nashi mai hikima mun sha faɗi cewa duk lokacin da za ka yi magana gaban jama'a in ka tashi da alhamdulillahi ake fara duk abin da ka fara da shi ba da alhamdulillahi ba alhamdulillahi tafi kuma wannan abin bai inganta ba misali wasu na tashi magana gaban jama'a ko masallaci suna so su yi nasiha ko wani sai fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim akwai masu ganin wannan ma kuskure ne cikin su akwai ibnu qayyim cikin su akwai bakar abdullah abu dai ya dan kasu magana ibnu qayyim akan haka ya tabbatar da ita don saboda a'udhu billahi zikiri ne wanda an sa da an gama shi ana son a ji karatun qur'ani haka aka sa wannan zikirin shi annabi duk abu ya tashi inda ya magana gaban jama'a ta ce fahamida allah wa asma alaihi don ka duk su ka'ida duk ka tashi za ka mutane magana ko zamani kace ko tsaye kace ko za ka fara da alhamdulillah ko inna alhamdulillah za ka mana shi ma ya fara da alhamdulillah kamar da bismillah sai shi ma malam ya kasa ko to bismillah da ita aka fara abubuwa guda biyu da ita ake fara littafi da ita ake fara wasiƙa kenan in in za ka aikawa ah, ah, ko kuma karatun karatun karatun fasura ni Allah ta baka rata innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim zaka wasiƙa littafin sai a rubuta bismillah sama kafin a fara da da alhamdulillah sai malam yace dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah wannan da yace a cikin littafin nan nashi mai hikima yace wa min ayatihi ya daga cikin ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan cewa Allah ya halitta muku abin abokan zama daga kawunanku azwaj jam'i na zauji in an ce zauj ana ce mamaci zauj namiji zauj haka ake ce musu in kuna karanta hadisi za ku ji an aisha ta ta ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam to me yasa ba a cewa zauja ni az zaujatu ana cewa na ce zauj shine namiji ban ce zauja mace ba sai ce zauj namiji zauj mace to ita zauja fa wanda an aka ga littafi zauja yanzu ni zauji ne ce shi an namiji zauji shi an mace su kuma zauja fa bismillah tashi tashi wani da wajen ne to kayi kokari kayi kokari an shi toka su ta shi kuma an samu zauja ta kana wani an sa sai ma ta an sa zan baka littafi a kamun littafi ina da su. bismillah ba ka gani ba ka gani ai da ya rubuce ba a sha ina gani ko ɗalibin ilimi ya sha ina gani ko ni na rubuce ko in ba karanta ba karanta ba in baka jawa baka jawa ma ina gani ba yayi mu makaranta mu ba a gani na sai abinda magabata suka gano na hmm. a ah, ai hakuri zauna ba shi bane yadda wancan ya faɗi yadda wancan ya faɗi a'a zauja mata aure na Aisha ba zauja ba shi ana Aisha ta ce zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta ai duk matan aure ne shi duk matan aure yake magana ba yanzu an ce zauja malamai suna amfani da ta kamar yadda ya ce yin akwai miji da mata domin a rarrabe an ce zauj zauj ba a gane wa, <laughs> miji wa mata na yake ne na biyu wajen rabon gado shi ma aka fi amfani da shi an ce mutum ya mutu ya bar zauj sai ce to wane ne ke nan waye mutu kenan mata ko miji amma an ce ya bar zauja da an ce ya bar zauja an san wanda ya rasu wane ne namiji ne da an ce ya bar zauj an san wanda ya rasu wane ne mace ce amma luga ta kwarai da namiji da mace duk zauj ake je musu Wata Allah ya ce wa min ayati yana cikin ayoyin Allah an khalaqa lakum min anfusikum azwajan Allah ya halatta muku abokan zama saboda yanzu ana magana da namiji da mace ne in namiji kike Allah ya halatta miki miji in mace kake Allah ya halatta maka mata min anfusikum daga kawunan ku mutum mutum yake aure mutum bai auren aljani mutum bai auren dabba za ka daga kawunan ku kuma mafi yawa mutum ɗan garin su yake aure mutum baki yana auren baki fari yana auren fari wanda garin su balarabe yana auren balaraba wanda ba bai yana auren wanda ba balarabe ba duk da da baki da fari kenan wanda a kasashen farare yana auren farare wanda a kasashen bakake yana auren bakake zaka da duk min anfusikum mafi yawa ma mafi yawa ma yare ɗaya ake aure wannan duk yana cikin min anfusikum sai Allah ya ce taskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa ga wannan abokin zaman in namiji da 'yan mace yana daga cikin fa'idodin aure duk wanda ya aure a ga ya samu natsuwa ya samu sukuni a ce kai wanki da na ga sai a hankali yanzu na ga ka natsu halar aure ta yi yanzu aure ya biya kuɗin sabulu wani na ga ya natsu halar aure ya yi yanzu aure ya biya kuɗin sabulu shine taskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa ga juna sai Allah ya ce waja ala bainakum mawaddatan wa rahma sai Allah ya sanya abu biyu tsakanin ma'aurata na farko mawaddatan soyayya na biyu rahmatan tausayi na abuwa guda biyu suke tafiyar da suke tafiyar da gidan aure soyayya da da tausayi wasu malamai suka ce kowannen su yana zuwa lokaci daban-daban soyayya tana zuwa farkon aure kafin a ɗaura da bayan an ɗaura lokacin da in zai je gidansu sai ya sa an wanke hula an buge tufafi ya ziba ya feshe rabin kwalbar turare kafin ya tafi ta ma ta yi siffa ta yi lalle ta yi komai da sata aka kawo ta ba daɗe ba ba ta yawan surutu tana shu da yawan surutu gare ta amma dai pretendin aka wannan lokaci ita ma tana nuna to lokacin ake mawaddatan ake soyayya farko farko aure rahama fa tausayi fa tausayi yana zuwa da ƙarshe ne lokacin da soyayyar ta tafi saboda in ka auri mata domin tana da kyawo yau da gobe kuna zama tare da ita za a kai lokacin da baka ganin kanta wannan ka'ida ce ta rayuwa duk abin da kuka daɗe tare da shi to za a kai lokacin da baka ganin kyau ne sai ka gabe da kyawu don shi Allah tabaraka ta'ala sai ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula wayan suka yi aiki suka yi imani suka yi aikin kwarai suna da ah, aljannar firdausi masauki za a yi mutanadin abinci nan ne masaukin su sai Allah ya ce khalidina fiha za su tabbata ciki to idan ka amfani da kai an samu matsala tunda za a tabbata ciki duk abin da ake so ko ni kyau ne an tabbata za ka ji kaka ji da shi da an shekara hamsin za ka ji cewa ya ishe ka sai Allah ya ce la anha wala yana ce ita ba irin na duniya bane ita duk da khalidi na fiya kai ta san masa hankali amma la ya na wala ba za ka taba neman canji ba in mota gare ka ta shekara goma ya za ka ga canji jiko amma bai yin wannan model in gida ne ma gare ka bayan shekara goma an yi wani gini da ba a ganin ba a gani ko an canza an canza tsari in ne da gare ka amma shi ita aljanna ka layar la an ha fi wala don haka a wannan lokacin lokacin da mata ko mijin ko ne ne gare shi irin kin gaji da shi sai Allah ya tafi masa rahama da tausayi sai kasance yanzu akwai tausayi Yaya sun shiga an daɗe zamne an san lokacin da aka yi soyayya lokacin da aka yi zaman kwarai yanzu za a iya zama ko babu irin waɗannan abubuwan don shi aka ambata wani ya zo inda sai na umar bin khattab radiyallahu anhu yace na kawo karan matata ni ma takka ta yi ma yace cewa ta yi ba ta suna ya amirul mu'minin sai yace aje a kira ta aka kira ta yace ke cewa kai ba ki son mijinki ta ce ya haɗa ni da Allah ya amir min na ce yanzu kashi Allah in gaya mai gaskiya ina so ne ko ban so ne sai ni gani kuma ba zai iya wa Allah ya ji ba sai ni ce ban so ne sai Umar bin Khattab ya sai ta ma kai wawa kake haka bunnu anna kullal buyuti bunyat ala al mawadda sai kana tsammanin duk gidajen nan da karfe biyu na dare ka tafi ko ina an ka duk soyayya ne ake yi ai akwai dalilai da ba soyayya ba da ake zama da da rayuwa aure a cikin gida za ka kace tun sada ka fara aure shekara talatin? sai kana son kai da take son karan nan da ta fara ganin ka da ta fara ganin ta ba haka ba sai Allah ya ce waje ala bainakum mawaddatan sai Allah ya sanya soyayya wani na nuna auren dole a musulunci ba a yarda da shi ba fanki hukuma da ma qabalakum minan nisa'i sai mutum ya ce baba ne ya ce tsaya lalle lalle sai ka auri wanci sai ya zo ba su sallah sai karanta fanki huma ba ne aba ikum min nisa kai ji aba ikum ba yi ba fanki huma ba lakum ayat take baka sai kana so sai ita ma tana so dole ba a aure sai mata tana so miji yana so shine Allah ya ce wada ala bainakum mawaddatan Allah ya sanya soyayya wa rahma da tausayi tsakanin ma'aurata wa yace wa salamu ala nabiyhi kira da aminci su tabbata da annabi ne muhammadin annabi muhammad allazi warada an hufi ma sabata wanda sun yi barci sallallahu alaihi wasallam ya kai ya wani ya gaya min na na ce farko kuwa da abar safi amma ana ana su ka saboda ai da ainihin wasu salatu wasu salamu na fara cewa kayan mutu sai ga yi salati a iko ɗayi <laughs> saboda ka san wani wani kuskure yake bukata ya ce an ambace shi ba mai salatu to ga salatu ne ta tuka to ne ka ambace allazi da anhu wanda ya cizgo da gare shi fi ma sabata min hadisi daga abin da ya inganta na hadisi ne ya ce tazawwajul wadudal waluda annabi sai ya ce ku auri alwaduda wadda ake so mai farin jini alwadu da mai yawan haihuwa zaka in mutum zai aure ya jibe wanda ke da farin jini ya aura eh haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace alwaduda na eh alwaduda alwadu alwaduda mai farin jini wadda ake so alwaluda mai haihuwa ya kake da mai farin jini wadda kannanka tana shiri da su yannanka tana shiri da su gwanninta tana shiri da su kawunnanta tana shiri da su makarantar islamiyya tana shiri da su kawayenta tana shiri da su kowa sun ta yake kan tambaya a ce masha Allah tabarakallah amma ka ɗauko ma kanka ta yi da yadda ba ta magana da kanwarta ta kai hada da karin babanta ta ci mutunci kai ma ka sa abin da ka ɗauko ma akwai matsala ta da yadda ya abin da ta. inda zaka ka aure alwaduda wadda kowa yana son ta cikin gidansu yar dangi da kawo ita ake aure wadda kowa yana son ta alwaluda wadda ke yawan haihuwa ya ake ganewa wadda ke haihuwa wadda gidansu ana haihuwa sai ya kasance gidansu kilo duk gaba ɗaya ɗaya an fa ana haihuwa kila yana da shi kuma tana haihuwa domin ana gane irin wayannan abu sai an ga ce fa inni mukafirun bikum al-anbiya a yawmal qiyamah ni mai son in yawaita in sauran annabawa yawan al'umma ne da kura na alkiyama ranar alkiyama zan yi gasar yawan al'umma da annabawa sai kasance al'umma ta tafi za ka annabi sassa ya ce sai mu yawaita aure kuma in za mu aure mu aure mai haihuwa kuma mu aure wadda ake so mala ya ce wa ba'adu bayan haka fa inna liman arada fa hakika ya tabbata ga duk wanda ya yi aure wa arada dukhula bi ahlihi kuma ya so ya shiga inda mata tai adaban fil islami akwai wasu ladubba da suka tabbata gare shi a musulunci wanda sai ya aikata su wa kada zahala anha aw julliha aktarun nas wa kada wa kada zahala anha aw jahilaha aktarun nas wata mutane da yawa sun gafala da gare su ko kuma sun jahilce su wata mutane da yawa ba su wa'annan ladubban ba hatta muta'abbidina minhu hadda masu sifa yawan ibada cikin su za ga mutum ustazu ne ya komai amma mu'amala sai da mata sai kasance wani lokaci yana wani tsanantawa da musulunci bai da tsanantawa ba sai ga cewa kamar tsanantawa ita ce burgewa a dukkanin komai ashe annabi ma wannan abin ya taba hada shi da matar ta ga yadda yayi ashe annabi ya taba auren suwa da ya tashi auren suwa shi ba yadda yayi ba ashe wani sahabi ya taba aure annabi sun sai ce mai tari kaza wanda shi ne yana ganin cewa wannan abin sauranci ne shi ne tsananin addini kamar ma ce kan ne har masu yawan ibada ba su san shi ba kun san saboda mai saboda kananan littattafai ba a karanta irin wa'annan sai ne yake za ku zo muna daga nesa sai mutum ya karanta wasu ciki ya karanta su ahkam ya karanta arba'un da waje, ya karanta ma babu irin wa'annan ciki ya karanta sallah ya san yadda ake su istiraha ya san yadda ake da garbu ya san amma bai da ake zama da mata ba domin bai karanta ba domin addini dole sai ka karanta shi ba ka ɗauko da ake a cikin sallah rasul istiraha ka kawo gidan aure ba ta yi wannan ba ta yi wannan ba yi wani yana yi a cikin sallah abin da ake da azumi yana yi don haka sai malam ya ce hattar muta'addidi na minhu har masu ibada cikin su sun gafala ko sun jahilci wa'annan abubuwan sai malam ce fa ahbabtu an abaa fi bayani ha hadhihi risalul mufida sai da so in rubuta wannan littafin domin in yi bayanin wa'annan ladubban bi munasabati da fati ahadul ahibba a bi munasabati da fati ahadul ahibba don munasaba auren wani cikin masoyana wata asirin wannan littafin wani cikin masoyan suna na suna iya yi aure sai ce bayan rubuta mai waɗannan lafufan domin su amfane shi kun ji asalin abin kun ga aure yi albarka aiko. ko ga duk duniya ana ta karantawa ce i'anatan tallahu domin eh, wannan littafin ya taimaka mai wani gairihi da wani ne ga sunan da yawa bai ma san za a yi haka ba da iyaka kukan da zai yi da jin daɗi Allah ya san iyaka kuma ana yi haka duniya da yawa yace min ikhwatil mu'minina na yan uwa mu'minai su ma su sani ya taimake su alal qiyam bima shar'ahu sayyidul mursalina su tsayu ga abinda shugaban manzanni ya shar'anta an rabbil alamina wanda ya karɓo shi ma daga ubangijin talikai wacce saboda hadisi shi ma wahayi ne yadda ƙwar'ani ya ce wahayi za mu ji karanta hadisai amma yadda aka saukar da ƙwar'ani haka aka saukar da hadisi wahayi ne sai dai bambanci a hadisi annabi yana faɗi da lafazi ne amma ko shi saukar da shi aka yi domin ne domin wata wani yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai idan na je yaƙi jihadi fi sabilillahi aka kashe ni duk zunubai na an yafe min sai annabi sallallahu alaihi ce mai eh duk an yafe mai. ma sai ya juya sai da juya sai ce a kira mai shi sai ce mai illa daina faqad sarani bihi jibrilu anifan malamin mu shaka bin sun abba yana yawan maimaita wannan hadisi akan kafa hujja da cewa sunna shi ma wahayi ne jibril ke sakowa da shi sai annabi sallallahu alaihi ya ce illa daina face bashi bashi kan ba a yahi ma ba ya aka yi sai ce faƙar sarra ni bihi jibrilu anifan a duk mala'ika jibril ya gaya din banda bashi a duk cikin qur'ani akwai ayat ta ce banda bashi babu zaka ya gaya min shi a matsayin wahayi ne ne da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam zaka sunna ma wahayi ne don shi malam yace ma shara'ahu sayyidul mursalina daga abinda shugaban manzanni ya shar'anta an rabbil alamin daga ubangijin talikai malam ce wa aqaftuha bit tanbihi ala ba'd al umuri kulla mu kullu mutazawwij bayan littafin sai biyo da wasu abubuwa waɗanda suke mai su muhimmanci wannan ta amfani dukkanin masu aure wa qad tuliya biha kathibu min az da yawa daga cikin matan aure an an gargade su da irin waɗanda abubuwan suna yi amma abubuwa ne waɗanda ba su da kyawu kamar da muka saba waɗannan abubuwan da ya faɗi za mu zo mu karanta su wasu su wanda aka sabanin malamai za mu karanta duk kusa da muka fara karatun littattafan shi mun karanta tabbatar salati da ku mun karanta akamun jana'iz da ku akwai wasu abubuwa da ake zuwa sai muke muku ce wannan akwai sabanin malamai misali ya dago daga cikin tabbatar salati ina yace misali ɗaya daga cikin salan da muka yi ya dago daga ruku'i ana cewa kan ta sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu za a hannun dama akan na hagu ne kuma mamu da liman kowa zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ya faɗi abin da an ra'ayi ne kuma ya kawo hujjoji kuma na gaya muku ra'ayin wanda ba shi ba da kuma hujjojin wancan na ɗaya kenan da muka zo sifatu salati sifatu salati mun zo mun karanta salatul ra'ib cewa wanda ya rasu wani gari ana yi mai ko ba a yi mai mun faɗi menene ra'ayi ne kuma mun faɗi ra'ayin wasu waɗanda ba shi ba ko da yaushe ku kiyaye na cikin kasuwa a kamun jana'i ko da shi ku kiyaye a ah, wanda a ahalin sunna shi ne wanda ya ya yarda da littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam amma in an samu sabani wajen fassara su bai samu cin zama dan bid'a ina fatan mun fahimta ko yanzu mu tafi misalin misalin salatul ga'ib salatul ga'ib ya tabbata annabi ya yi ta duk yakan guda biyu kowa ya yarda da hadisai kuma kowa ya yarda da ana yin ta yanzu inda suke sabani shin wanda aka wa sallah ana yi mai salatul ga'ib ko ba a yi mai salatul ga'ib nan da kowane so babu inda annabi ya ce duk wanda aka wa sallah ka kuma mai salatul ga'i ina fata mun fahimta ko to amma kuma wasu qara'in suna wasu malamai cewa wanda aka yi mai sallah a garin su ba a yi mai salatul gaye wasu qara'in suna ma malamai cewa ko an wa mutum sallah ana yi mai salatul gaye yanzu don an yi wannan saɓani za a ce maɗaya ɗan bidi'a ne ba za a ce maɗaya ɗan bidi'a ba ko ɗaya daga cikin wannan fahimtar guda biyu ba zai zama bidi'a ba abin da zama bidi'a wannan zai ce ni ban ma yarda da ita ba a ce da hadisi ce ai mallamin mu haka yace ko kuma haka yake mu a mazhaban mu ko kuma haka yake mu a inda mu ya sai mu ce wannan ka saba mu koyewa ta annabi sallallahu alaihi wasallam amma hadisi ɗaya yanzu a yi saɓanin fahimta kabai suka fara annabi ya musu magana su je waje kaza ya ce kada kayan ku ya sallan la'asar sai kun kai bani kurella lokacin sallar la'asar ya su su samu sabani wani ya ce ni ina ganin karin magana ne annabi ya yi don haka ko da yaushe umurtan mu yake mu yi sallah cikin lokaci za ka ji ba za mu tsaya wasu ce a lalle da annabi ya ce ba za mu ɗaga ba kun ga sahabbai aka fara samu da bambancin fahimta za ka bambancin fahimta tsakanin duk malaman ahli sunna wannan ba iskali bane akwai wasu matsaloli sai tare ka muku wannan da za mu zo mu karanta nan wanda ke yi dogon bayani a kansu, wasu malamai su sun dogon bayani a kansu. insha Allah bayan na karanta muku na ci zan karanta muku kuma nasu domin ku fahimci bambancin bala yace Allah ta'ala an yanfa'a biha ina roƙon Allah ta'ala ya amfanar da wannan littafin ya sa wannan littafin yi amfani wa an yaj'alaha khalisatan liwajhil karim ya sa wannan risala wannan littafin ya kasance na yi shi ne ina ikhlasi domin neman yadda Allah domin ya fuska Allah domin yadda Allah kun ga kowa duk mai rubuta littafi da mai karanta wa abin da yake bukata ya jinar ikhlasi don ya san inda ya ikhlasi ba ko an samu karbuwa ta kasance ma na sha'u liman nuridu ce wata ba za ta yi amfani ba ranar lahira ya ce innahu huwal barur rahim hakika Allah shine mai nagarta kuma shine mai jin kayan bayan shi sai malam ya ce wali ya alam to ya kamata ya sani ko wali ulam ya kamata a sani duka ɗaya ne anna adaba anna adaba zifati cewa na dubba na aure yawa gare su na dubban an ganci yawa gare su wa inda ma ya anina min hafi hazil ujala amma abin da ya dame mu cikin wannan sauyin cikin wannan littafin ma sabata min hafi sunnatul muhammadiyya abin da ya tabbata ciki na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam na dubba aure yawa gare su domin me domin musulunci yana cewa al'adatu muhakkama al'adatu wani gari ana amfani da ita don akwai wani abu da ke na aure ne a sakkwato aka yi ne ba a yi ne a kano akwai wani abu ladabin aure ne a kasar hausa aka yi ne ba a yi a kasar yarbawa akwai wani abu ladabin aure ne a ƙasashen baƙaƙen mutane ake ne ba a yi a kasashen larabawa ko kasashen turawa to duk waɗannan abubuwa in dai al'ada ne bai saba ma addini ba musulunci ya yadda a yi lafiya lau yanzu misali ga mun muna ɗaurin aure ake a gayyaci mutane a ce za a yi ɗaurin aure sai a taru amma a da a annabi ba san wannan ba amma al'ada ce kawai wanda ya yi ya yi wanda bai ba annabi sai sallan ka aure ya zo zai ce annabi su ta ah, Abdurrahman bin bi na ga alamun a tsoraye gare ka ko kayi aure ya ce ina yi aure ya Rasulullah kuma a Madina duk ba yi girman a killab nan ba a da amma har yayi aure annabi bai sani ba sai ya zata ko aure sai ya ce aure ne kun bai damu ba yau mutum yana yin aure ya ce ba ne ya ce ya ce na bugun kana fana aure ne ga al'ada ba a din aure kai ba ko ba a din aure kai ba amma har yanzu akwai da al'ada haka ne kuma kan al'ada su yayi yayi daidai amma da yawa a inda lokacin da ne babu matsala mutum ya yi aure ba bane da sani babu sharaɗi cikin aure bai cikin farillan aure bai cikin sunoni bai cikin musulmai sai babanka ya sani ka isa aure ka je kawakan ka aure kawai ka isa aure in babanka ya ma na farko kana son ka kara ka je ka yi in babanka bai nan ko bai sani ba ko wani naka haƙƙi ne ne ya aurar da kai to in bai da shi ba su ya sani ba ka je ka yi aure kawai ko abu ya wuce a karanta ko sati da ya wuce ko sati biyu da suka wuce cewa wayannan da suka je inda annabi ne ma aure iyaye suka aike su cewa ya taimaka musu da yin aure nan take annabi sa aka daura musu aure wurin kafin su koma inda iyayen su saboda su al'ada su ji haka mallan yace ladubba aure suna da yawa yanzu misali cikin ladubba aure nan wajen mu ya ce ladubba ba ya nufin wai abubuwan da aka so a yi ba a abubuwan da an al'adance yanzu yanzu akwai kai lehe lehe na cikin al'adun aure wanda yake bai da qur'ani da yace a yi shi bai da hadisi da yace a yi shi bai da qur'ani da yace ka a yi shi bai da hadisi da yace ka a shi ba kawai al'ada ne da wanda yi da wanda bai yi ba kawai wanda ya gada ma ya yi al'ada wanda bai gada ma ba ya yi al'ada akwai kayan da ake kawo mata da su duk al'ada ne yan an ka aurar da mata sai a kawo mata gado sai a kawo mata fannin dafa abinci wannan duk al'ada ne Allah bai ce ayi ba annabi bai ce ayi ba Allah bai ce a bari ba annabi bai ce a bari ba to matsalar da ake samu sai wani da ya ce lehe bid'a ne kuma ya kawo mai gado sai ya an shi watan wancan wata kwacin bili akwai bili a hafa za ke ko ake bili a labiza mai ɗan daɗi daɗi duk wanda ya ce da ya bili a ne ya kawo ta da garwace shi ma bili a ne a mai ya kawo ta da dafannan dafa abinci da na ba abinci ce bili a ne su ma a mai shi su ne da gara ya kawo ta bili a ce a mai sheta hukuncin waɗannan abubuwan da aka kawo su da shi hukuncin lahin da ake kaiwa don haka in an yi wannan a yi wannan in ba a yi wannan ba a yi wannan ba duk awon ya yi daidai ba a saba wa farilla ba in kun ba kai lahin ba sadaki je ka biya ba saba wa farilla ba ba saba wa sunna ba saba wa tabi ba in an kawo ta ita ɗai ba saba wa farilla ba <laughs> ba saba wa sunna ba saba wa tabi ba ai daidai za ka ma mana yake na duk ba aure yawa gare su amma abin da ya gane shi ne kawai abin da mu karantawa waɗanda suka tuntubo cikin sunna wanda aka ce a yi waɗanda annabi ya ce a yi ko ya ce a bari su za mu gana za mu gana kuma duk za a yi duk abin da za a yi cikin wani bayan an ɗaura aure ne za mu fara da yadda za a kawo amarya ne da ɗauka amarya za mu fara sai mu canji har zuwa har zuwa ƙarshe sai mana yace yace abin da ya kawo nan shine ma sabata ha fi sunnatin muhammadiyya abin da ya tabbata daga sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mimma la majala li inkariha min haythu isnadiha abinda baya da zai inkari ya ta isnadi doka da yau mun gama duk hadisin da zamu kawo ingantattu ne wanda babu wajen magana game da isnadin su in ba hadisai biyu ba wanda su ne yace samun sabani da waɗancan wanda suka ce ba a wannan adin da mun kawo zai muku bayani doka wajen isnadi ingantattu ne sai yace au muhawalatu tashkiki fiha min jihati mabnaha kuma hadisai ne wanda ba a shakka wajen gina su ma'anarsu kwata-kwata su ga abin da suke nufi kawai a aikata hatta ya kuna alƙa'imu biya ala basirati har wanda zai tsayuwa da su zai yi waɗannan da suka inganta ya kasance yanzu ina yin su ne ala ce. yanzu kaza an ɗauko amarya kaza ya kamata a yi an kawo ta rage a kawo ta ya kamata in yi an matan amarya suna nan shigowa ko ba su da duk abin da kace ban tana da hujja tana da basira kawai ba kaushi za kawo mutane ba kuma ba sassauci za kai yi ba abinda za ka yi ko kana da hadisi da za ka kawo ka ci an yi kaza amma ya yi an tashi za a yi mata make up ko ba za a yi mata ba idan tana da hadisi kawai da za a yi mata make up ko ba za a yi mata ba shi ne mana yace ala basira ce yace in za ka yi akan basira ne akan dalili ne ba kai ina gani ko ya kamata ko haka muka saba ba ne ala basiratin min dini yanzu yana yin kan basira ne na addini ne wasu katin min amri yana tabbacin abin da ya yi wa inni arju an yaqima Allah lahu bi sa'adati yace ni ina fata duk wanda yayi haka Allah ya cika mai da samun nasara jaza'a ittitahihi al hayaki ittitahihi hayatihi zawjiyya bi mutaba'ati sunna domin ya fara shi ma rayuwa ta ta aure da biyar sunna albarka haka sai Allah ya sa sai shi ma ya samu cikawa ta kashe lamarin aure ne ya samu cikawa ta aure da nasara وأن يجعله من عباده الذين وصفهم الله وصفهم بأن من قولهم kuma ina fatan Allah ya sa wanda ya yi haka cikin bayin nai wai da Allah ya siffanta su da cewar da ya yi rabbana hablana min qaulihim tana cikin zancen su da suke yi suna cewa rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama wanda ke addu'a ko da yaushe addu'an mutanen kirki shine rabbana hab lana min azwajina ya Allah ka bamu daga abokan zaman mu in mace ce ya Allah ka bamu da miji na gari in namiji ne Allah ya bani mata ta gari azwajina wa dhurriyyatina da kuma 'ya'ya na gari a bamu qurrata ayune abinda ke sanyaya mu na ido ya kasance in mun gani za mu ji daɗi in mai neman aure ya tarbiya ya Allah ka bani matar da za ta ya ni ido wanda in ni ganta zan ji daɗi ko shi ne qurrata ayune sannan in ƴaƴa yake neman Allah ka ba mu zuri'a wanda za su sanya ya mura rai wani in mun gansu za mu ji daɗi a azumin da ya muke cikin abin da aka ta faɗi mata yanzu in sun ka tafi addu'a suka yi suna ta Allah miji na gari Allah waye waye Ta ashe daidai suka yi yanda mutanen kirki ne ko cikin abin da ake hutawa wasu kila suna yi ne don ban dariya wata ta rubuta a twitter take tana addu'a ya Allah miji take ta addu'a cikin ramadan ya take tana cikin ni sai wani ya cira da waya tace Allah ba shi ba <laughs> wani ta san shi ba ta so ne ita wani addu'a miji sai ba ta so ina ya go ta ta ce Allah ba shi yake ni <laughs> to daidai ne ya kasance ta yi ta addu'a Allah ya ba ta miji na kwarai ta yi a ramadan shi ma mata ta kwarai Allah ya ce cikin bayan Allah bayan ibadur rahman suna addu'a ta rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Waje, an waj'alna lil muttaqina imama Allah ta sanya mu al muttaqina mutanen kwarai ka sanya mu ne jagorori a cikin su shi abin da ke taimaka ma mutum wajen yin ibada shine auren mace ta gari don shi annabi ya ce ɗan adam bai mallaki komai bayan jin tsoron Allah da ya wuce mata ta gari duk abin da kake ga tsammanin kana da shi yanzu baka yi aure ba in shago sai da kayan hansa sai gare ka in tsayawa ta kara da kai yi dukkan da farka ka buga sai ka zare in ka zare in wajen malam mutane su ke yawan zuwa ko wajen yawan zuwa in dai baka yi aure ba to lalle lalle baka samu hanyar zuwa ka samu daɗin rayuwa hanyar zuwa ka samu daɗin rayuwa ba za ka za ka a nan sai ce bayan tsoron Allah da adam bai taɓa mallakar wani abu da ya cima cika gari ba wadda in ya kalle ta ya ji in ya umarce ta ta aikata in bai dan ta kiyaye kan ta kiyaye mai dukiya dukiyarta don shi ta suke waje an lalata mutaki na imama akwai alaka tsakanin samun miji na kwarai ko mata ta kwarai da ta takwa don shi Allah ya kawo cikin aya aya yana magana mutane aya duk wanda ya samu mata ta kwarai to ta ta za ta kara wanda ke ce mai kaza haramun ne wanda ke ce mai kaza babu kyawu da dai mun yi kaza ba mu yi kaza ba wanda ke ce mata a'a kaza babu kyawu kada ki kaza ki kaza shi ya fi zama daidai to wannan yana ɗaya daga cikin alamun samun rayuwa mai kyawu da nasara a rayuwa sai mala yake ka sani fa wal aqibatu lil muttaqina kashin kwarai kawai ga masu yin tsoron Allah ne don shi kake bukata ka samu mata ta kwarai ko ki samu miji na kwarai na gari domin ki samu karshen kwarai domin wal aqibatu lil muttaqina su kuma matan kwarai da kuma mazan kwarai Waje Allah lil muttaqina imama masu son suke fadi sai ce kaba qala rabbul alamin kamar da ubangijin talakai yace innal muttaqina fi zilalin wa uyun haƙiƙa masu jin tsoron Allah suna cikin inuwoyi da marmaro suna ranar alkiyama da maramarai za a ce ganin marmaro da maramarai maremari da maremari suna cikin inuwoyi da maremari wa kiha da kayan itace min ma huna na abin da suke shawa na ci kulu wa shirabu hani'an za a ce ku ci ku sha lafiya lau ciki baka da ciki lafiya baka lafiya bima kuntum amaluna don abin nan da kuka kasance kuna yi a duniya kana tashi da ita kuna sallar dare kuna kiyamun laili inna kadhalika najidul muhsinin haka muke saka ma wanda suke kyautatawa wannan sai suka ce mai lokaci yayi to ya ga ya ku ta shikenan yanzu mun gama da mukaddimar da malam yayi zaka wani sati za mu fara za mu fara karatu insha Allah ka san wancan sati uku da suka wuce na ah to ka gani ma to insha Allah satin da babu zabe yanzu mun tsaya da karatu sai an yi zabe sati mai zuwa sati na gaba sannan sai mu yi mu ci gaba da karatu yanzu abubuwa insha Allah muna fata sun fara da kyawu muna fata Allah ya sa su fari da kyawu akwai wata magana da ke son yi muku yau ne zan yi daga yau ba zan koma yin ta ba insha Allah kashi adanin abokan zama na bare ku da shi abu kai da yake ba da kan gara bare har sai in ka samu magana ba sai ba ta dinga yawa jara kawai kushi da kake shi ayi wani abin da zan gaya muku shine kun ga karanci karanci da muke yi din nan tsakani da Allah suna bukatar tallafi tsakani da Allah suna bukatar tallafi Allah ya tsaya kan wahalar da muka sha ga karanci karatu a kamun jana'in mu sha ruwa mu ranci kuɗin da ba mu biya kawai cewa da ba da kuɗi cikin waɗannan da ke taimakawa a ce ka kila kana da kuɗi da shaida ya kai ya ko saboda wasu ta kalifi na karatu mu zo mu ce wani ba yau wani ba yau wata ran ga yan annor na abinda suke mana ɗaukar karatu muka yi sharaɗi da su naira dubu biyu duk suka yi ɗauka har mu gama kamun mu jira da ta ta ba su naira dubu a su bugo ina da kawalin mu ci shawaye su kawai da Allah abu bai samu bale a cika wata akwai irin waɗannan ƙananan ƙananan abubuwa sai karatu ya samu karɓuwa ana son a sa shi wani tv ana son a shi kyauta amma abin da zai transporting in karatu ya kai shi chat ya sa shi ya sarrafa shi sai ya kasance babu mutane wani tv ya karɓi hard disk ɗinka dubu goma sha biyar aka sai shi bai dawo maka da shi ba kana jiran wani ma ya ce ka kawo kaga akwai irin waɗannan abubuwan da yawa da muke goyon suru akwai ɗaya daga cikin kartukan da muka yi ban ji daɗi ba wanda ya tallafa maka ya samu yi wani ɗan siyasa ne kuma da bai da sunan kwarai a wallahi ba su yi fari amma shi kai maka haka yawan karfuka da ake fa'ida da su duk ne kawo haka abin da kawo haka domin ba mu samun tallafi daga waɗanda ke ke karatu kuma da mu ne mutane da ke saurin karatu mutanen ke ne wallahi amma a gwadarin karatu ba mu saba da cewa a tallafa ba don shi sai kasance kamar misali kufar filati a kamun jira'i da muka yi shi yasa muka yi ta wahala da kyar da kyar akwai wanda hayar suna biya kuɗi sun ba suwa a sai majalaitar nan masallacin ba a bukatar majalaitar ko wanda sun bayar a yi kaza a biyawa ne sun bayar a sai kaza har yanzu suna da matsala don haka daga yau duk muka yi wannan karatun akwai wanda za su dinga tashi domin a samu tallafi domin ci gaba da gudanar da abubuwan ya kasance sun tafi sun tafi daidai duk da wayannan masu yawa ce yana can yanzu mun ce mai kyamarar mu muka jira bai zo ba da mota ya zo da mashin ya zo kabu kabu duk ba mu sani ba saboda ba mu bashi ba mu ce ga kuɗi ka hau kabu kabu eh haka ba ka ma yawa mutum faɗa ba ka cewa mutum dole sai ya tsaya ya tsare aikin da aka sa shi Doka duk aka gama karatu za mu tashi mu nemi wannan taimakon wannan taimakon na gudanar da karatu ne muna fatan ya ishe mu duk wayancan abubuwan da aka yi ya kasance ba za mu koma samun matsala ba ba ya san ba ta muke wajen ɗan siyasa wani ɗan siyasa mun ce mai kaza kaza ba ko mun ce ɗan siyasa kaza ka taimaka da kaza ba ba sai mun yi irin waɗannan abubuwan ba waɗanda yake ba mu ɗaya da su ba ba su buƙatar waɗannan abubuwan sai ya kasance suna abubuwan su da yawa har cikin abin da ke aukuwa ma wani cewa ya kai ina ba mallami kuɗi wata sai muna ba da kuɗi sai mu ga mallamai da manyan mota da manyan gida su waɗancan ba sun mutu shiga shugaban addini na coci ya wuce shiga babban mota sai ne private jet private jet suke shiga mm. wanda aka da bayan hana cewa masu taimakawa ba masu basuwa a coci kuma su cigaba da basuwa ba domin taimakawa don haka mu taimaka domin abubuwa su ba zan koma wannan magana ba har zuwa kashin karatu abin da ɗaya zan yi shine bancin sati uku na kafin kafin zo gare ka in muka fara karatun da sati uku ko sati hudu kila za mu nemi taimakon sayan kyamara saboda mai wannan kyamara da muke amfani da ita wani saurayi ko wani bawan Allah ya ce mana ita da ita da laptop da memory sun fi tsara amfokin shekara biyar yanzu da su muke amfani da yake ba komai take ajawa karatun ba sayarwa muke yi ba bayi muke ba sai sa mu samu kuɗi ba kawai ana sayi ana ɗauka ana kai sai ya kasance kyamara ta tsufa laptop ɗin ta su tsufa kaza ɗin ya ba don haka kawai sai an koma neman taimako an sai wani in ba a tsara haɗa da wani iri ne bai ce kuma za mu saye za a yi kaza da kaza za ka kila bayan sati uku wa'annan taimakon za a rinda an ka bayan gama karatu da ci gaba da karatu ne kila bayan sati uku sati hudu za mu neman taimako na musamman domin mu shiga ramadan da kayan aiki wanda ke muna da su ba sai mun kai irin wannan jinkiri ba ana jira sai wani ya zo sai bai zo ba kaya kaza da aka je an ruwa ba a samu ba da sauransu Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu Allah ya ba mu ikhlasi ban tambaya sai ku wanda ne ba ka wanda ka ba ta sai ka tsaya mu ta shi mai zuwa sai mu shi to alhamdulillah Allah ya wani ya saka malam alheri kan mutane su mance cewa wannan masallaci an dai wurin zuwa da iyali to haka wannan karatu yana da fa'ida a ce an zo da mata an yi musu wurin da za su zauna ba tare da cinkoso da maza ba haka wani sati sai mutane su bari so da iyalin su domin samun fa'ida abin da ke ciki kuma duk matan ta zo yau na ce a mata littafin kyakkyawa duk wata zo yau da su ba su da yawa na tabbata ba za su yawa don haka can ba ka yi littafi duk wata zo yau kawai an ba ta littafin kyakkyawa wani sati babu da tabbata

in tsayi ba ta baka sabcin kawai da amina amma dai akwai haka ne shak albani ta yake a hayar eh a zariya eh hannun lokaci da hayar da yi ba ya hasu ya fi sanyi mana da um, ya fi sanyi Allah wani gije saka malam alheri amma dai wannan magana ake tana da matuƙa umarni cewa ya kamata duk mai zuwa karatu ya san cewa karatu na buƙatar wani abu gare shi ko naira ashirin ne ko naira hamsin ya zo ya ka a matsayin malam ya saka magana kaga taron mana in muka tara naira hamsin za mu tara kuɗi masu gitan ah, assalamu alaikum wa rahmatullah mai tabbata farko ke cewa Allah ya saka malam da alheri ya ƙara malam imani yawa don Allah ga ga wanda ah, a wannan ma ba tambaya ce ba yana tambayar waya za a yi ba garin da yake ba ya zuwa jiraɗin karatu kuma bisa za a yi cigaba da samun wannan karatu ba. Ah, Wala musa, sai dai ya saka TV kila ko ya waya ba a WhatsApp. social media a ba da zama akwai mana ya kuwa har ka zuwa rasu ba in kai lakin za ka gaishe sha Allah sai wani ke cewa Allah ta'ala ya saka wa malam da mafificin alheri don Allah malam ne ne yake yace ni ne nake head master na wata primary ana turo min masu yan amma wasu ba su zuwa sai duk wata su ba da wani abu cikin kudinsu kuma ko ban an ba wasu ba su zuwa ne da hukuncin haka kuma na yiwa a zo zaɓe shugaban ƙasa ka ce sai mai gaskiya ko kai baka da ita shi ne matsala ai matsalar mu shine corruption ya ga shi mu cikin mu gaba daya ya yi gura wannan tabbas ba daidai ba ne. annabi sallallahu ya ce duk wanda aka aika aiki aka tashi aiki aka biya shi gwamnati ta biya shi ya shi wata fa'ida abinda ya ci gudu ne zai biya shi ranar lahira da ya ɗauki wani aiki ya ce mai ga aiki zan bata ya ce amma ka san ka wani ranar lahira da raƙuni ka samo shi ciki kakka zo da akuya ka samo ta cikin wannan aikin kakka zo da allura ka samo ta ya ce in haka ne annabi ni ban so sannan ce haka ne ni kuma ban cilasta ka babu dole amma in ka ce ka ɗauki allura ranar lahira za ka zo da ita haka annabi ya ce hadayar ummal gulul kyautar da aka ba shugabanni wajen aiki shi ma haramun ne shi ma kamar sata kuɗin gwamnati ne ba wai sai an baka mutum yana cewa ai ya ba wani kwangila ne mai kwangila ya ji daɗin kwangila ya ba shi kun yi kashe mura ba ne wani bai zuwa aiki a kamata ka dage shi sun taho aiki kai ma ka zama mai gaskiya inda aka saka aiki ka tabbatar da cewa sun taho aiki shi yau waje ba gare ka ba wai ka dinga an wani abu gare su ba wannan abin ba kyawo ka ji tsoron Allah ka daina ka kuma an sako gare su ka matsa musu cewa sai sun zo aiki in ba su zo ba ka kai su inda aka turo su ka kai cewa ba su zuwa aiki a ɗauki makarci a su ko ba ka ba sai ka iya ka yi naka yanzu ya rage daga can sama ne amma dai bayan halarta haka wallahu a'lam eh, to shi wannan shawara ce ki bayarwa kan cewa bai ya kamata a sa yan kwamiti wanda su dinga ah, neman taimako ba dole sai wurin karatu ko rabu ya gansu yana yana da wani abu yana iya basu ko kana cikin su ba mallan haka ne da kuma lamarin um akwai wani ba Allah da yake sabai guda 50 ya basu a fi sabilillah shine ake rabu a masa addu'a Allah saka masa alaihi kuma kowa gudanki mai tsawo ya kawo a ci gaba da rabawa akwai masallaci gwamnatin masallacin ta suka raba ba ya suna nihin a mesuwa ba an riga an baka na kauce shi gida amma da wanda ta fi kawai wani sati na masallaci ne an gaba za a rubuta suna za a rubuta za a yi alama eh, a yi cewa na masallaci ne amma ne wannan sati don da adalci kai kawai wuce shi gida ya ci gaba karatu kuma insha Allah za mu dinga tambayoyi za ka cikin karatun da mun kai za mu yi tambayoyi littafan kamar yadda kuka je har guda 50 kawai da an kai wasu gefen mata an ba su kyauta kuma kun ga an raba wasu har guda sha wani abu yau za ka tambayoyi masu sauki za mu yi domin ya kasance ne kun samu littafan muke su sun kai ga hannunku kuma an karanta su kuma duk mai sai ta wani taimako littafi goma ko biyar domin irin haka alheri ne ga ita daga jariya ne a raba musu samu insha Allah haka ne wanda kuma ya kai sai nashi da kai ne kawai ne ya zai tsaya da ya ci abin nan shike na sati mai zuwa ba mu karatu amma sati na insha Allah in ka yi zaɓe ya ake zaɓe za mu yi karatu dama ka'ida ne insha Allah ka an ake zaɓe to insha Allah za mu yi karatu in kuma ba ake zaɓe ba za mu fito ɗan ba ɗin zaɓe ba za mu yi karatu ba Allah ya sa abin da muka faɗi mun faɗi daidai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu